baki mai yanka wuya. Daga ƙarshe an cire shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger. Biyo bayan badakalar sama da faɗi da kuɗin jam'iyyar kusan naira miliyan ɗari biyar. A jamhuriyar Nijar 'yan rajin kare demokuraɗiyya sun sa baki a kikikaka tsakanin hukumar zaɓe da jam'iyyun adawa na ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Litinin ɗinnan ne aka waye gari da rasuwar tsohon ministan matasa kuma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC na yankin Arewa maso yammacin Najeriya, barista Inu Abdulkadir. Lamarin dai ya girgiza gidan siyasar arewacin Najeriya musamman jihar sa ta haihuwa wato Sokoto. Muhammad Nasir ya duba mana kaɗan daga cikin gwagwarmayar da marigayin ya yi a fagen siyasa da mulki. kazalika da kalubalen da ya fuskanta tun daga matsayinsa na majalisar mai alfarma sarkin musulmi inda ya tattauna da daɗaɗɗen abokin gwagwarmayarsa bello yan junaidu idan ka diba lokacin da ya sakatar majalisar mai alfarma sarkin musulmi a hito da yin laccoci na faɗakar da mutane abubuwa tun ma ba irin contribution din gudunmu da su sarki yi mana wuce ɗaya ba su ba ta hannun shi haka gamji memorial club ta samu ta ci gaba gaske Allah tsohon mataimakin na shugaban jami'ar APC na ƙasa mai kula da yankin arewa maso yamma mutum ne wanda ya fuskanci kalubale da dama a rayuwarsa alal misali ya samu takaddama da gwamnatin jihar Kaduna abinda har ya kai ga aka rusa gidansa da ke jihar ta Kaduna mun san wannan aishi ne saboda wasu dalilai ba don wani abun nan ba amma kuma shi yanwa haka ya zo ya hakuri ya kyale a don koyin ba saboda shi irin bai rinjayar da gare shi lauya ne kuma shi na bin doka haka ma yana matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa ya samu takaddama da 'ya'yan jam'iyyar ta apc a jihar sa ta haihuwa abin da ya kai ga jam'iyyar ta ayyana korarsa tun daga matakin mazaɓa har karamar hukuma har zuwa jiha baki ɗaya wani abu da ya taso na takaddama shine neman sarautar marafan sokoto bin da ya tayar da jijiyar waya a cikin masarautar sokoto ita sarautar kuwa ana ba ta tun da ta da inda take ta da gidan hassan dan kanan nan asma'u kuma ta wayanta sannan kuma ta ta gidan atiku ta ga kenan ita sarautar nan in ta gado ita aka ta damu ga da ta kaddamar ta yi wannan ana ta ne ba don koyon ba saboda wani abin ga mutane izgili a shiga tsakanin wani da wani sidi aliyu lamido tsohon kakakin jami'ar apc ne a jihar sokoto a halin yanzu mai ba da shawara na musamman ga gwamnan jihar sokoto wanda kuma tare suka yi gwagwarmayar siyasa da marigayin najeriya ba wai sokoto ba najeriya gaba allah ya sani muna cikin wani hali na juya yayi babba wanda ana rasa muhimman mutane kwarai da gaske to wannan rashi da mun kai yana cikin manya-manyan rashe-rashe tarihi ya nuna mutuwa don wannan mutuwa don wancan mutuwa don wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi ta wakwani da na tuɓe ku tabbata da na kyautar hali a ci gaba da dambarwar siyasar jam'iyyar apc a jihar niger daga ƙarshe dai an cimma matsayar cire shugaban jam'iyyar na jihar injiniya muhammad imam daga mukaminsa tare da wasu mukarabansa biyu sakamakon zargin sama da faɗi da kudaden jam'iyyar har kimanin naira miliyan 500 shugabannin jam'iyyar ta apc a jihar sun ɗauki matakin ne a wani taron da suka gudanar Amina? a cewar lauyan apc a jihar ta niger barista khalil faiko mun zona ne a kan rikici na albazaranci mana da kuɗi a jam'iyyarmu na apc muka gan shugabannin in za su ci gaba da yin mulki gaskiya ba mu da yarda a kansu shi yasa muka zona muka bi duk abin da doka ta ce muka cire rashin yarda a kansu a turance muna ce vote of no confidence an sauke state chairman na jam'iyyar apc da state secretary da state treasurer wanda ake tukumansu cewa sun yi albazaranci da kuɗi a fati an sa kiyateka ne saboda mun bi doka ne na sashi goma sha bakwai yanzu shi gwamna ya san da wani abu ke mun kai mai takarda kuma ina da tabbaci shi ma memba ne na state executive committee to abin ne na doka da aka yi in kuma in bai yi ba disan dokan ya ba da dama ka yi appeal tun da yake nan daga nan state za su yi appealin zuwa zona to sai dai shugaban da aka tsige injiniya muhammad imam ya kalubalanci wannan mataki wanda ya ce ya saba kundin doka da ka'idodin jam'iyyar kundin tsarin apc ya tsara yadda za a cire mutum na farko sai an baka laifin da ka a rubuce ba wa abin da mutum ke kwankwanto ba tun da ni ne cama kuma a kaina ne ake yi shi ya kamata wanda suka rubutu din za su rubuta su kai zona office na abuja cewa ga korafinsu sannan ni kuma in sun nada kwamiti daga can za a zo a same ni za a bani kofi na korafin ni kuma ba da shi a rubuce sannan kwamiti din kuma ba kuma wai za su bani at least za bani at least sati daya in an sarin korafin a yadda constituency sannan su kwamiti din za zo fito da bayanin su amma abun yadda ya faru yanzu ni har yanzu da nake zaune ba wanda ya ce ga laifin da na yi batun zargin da ake na batun kuɗi. na shi nake ga maka zargin kuɗi ba zargin facebook ne. su baka a rubuce ba. Babu wani abu a rubuce har yau. maimakon su rubuta zuwa a gaba da apc niger shine suka kai mu police station ba wai su suka je su rubuta ma police ga abin da muka yi sannan har aka kulle amma yanzu wannan matakin da suka dauka yau na sauke ku ka aminta da shi ko baka yadda ba a'a ya zan yadda da abin da ba bi ka'ida ba ha ya kai ne george kai ne kuma eh, mai kara kai ne kuma mai hukunci kai ne kuma mai raba eh, mukami duk kai kadai a ranar yau ina magana a wurin nan idan ba a manta ba a shirye-shiryenmu na baya mun yi ta kawo muku dambarwar siyasa da ke wanzuwa a jamhuriyar Nijar musamman tsakanin hukumar zaben kasar ta sene da bangaren jam'iyyun adawa dangane da matsayar da hukumar zaben ta yi na cewa ba za ta sanya 'yan kasar mazauna kasashen waje a babban zaben kasar da za a gudanar a watan disamba mai zuwa ba sakamakon yanayin da annobar coronavirus ta jefa duniya a ciki tuni da jam'iyyun na adawa suka fito karara suka nuna rashin amincewarsu da wannan matakin lamarin da ya sa hukumar zaben neman kotun tsarin mulkin kasar da ta yi bayanin tanadin doka akan sha'anin inda kotun ta goyi bayan hujjojin hukumar zaben to a nan ma jam'iyyun adawa sun ce sam ba su yarda da hakan ba a halin yanzu kuma ƙungiyoyin fafutukar kare demokuraɗiyya a ƙasar sun sa baki ganin cewa matakin kan iya kawo cikas ga zaben musamman na 'yan majalisar dokoki inda 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje suke da wakilai biyar da tsarin mulki ya ba su damar zaɓe domin su wakilce su a majalisar. A wani taro a birnin Yamai shugaban kungiyar rajin kare demokuraɗiyya ta MPCR Nuhu Arzika yana ganin kamata yayi a sami tattaunawa da fahimtar juna tsakanin hukumar zaɓe da waɗanda lamarin ya shafa domin samo hanyar warware bakin zaren wannan takaddama a maimakon yunkurin hana wasu 'yan kasar damar 'yancin su da tsarin mulki ya ba su. Mai ƙari ma kamata ya san akwai lokacin da ƙarhin shi shi ma zai iya ƙarewa tunda akwai iyaka ga komi. Ba wai ko mun ci 'yan adawa ba abinda suke daidai ne ko abinda suke eh, haka ya kamata ya kamata a zo a zamna a gane ma juna a nemi a gane ma juna tunda zan ci a gane ma juna da inda an ka yarda a gane ma juna babu wata doka ta duniya da ta ce ta hana a zo a yi consensus a shirya ko da gobe ne za a yi zaɓe in an shirya yau ana iya yi da alama kuma su kansu kungiyoyin na kare demokuraɗiyyar ba su yi na'am da hujjojin hukumar zaɓen ba akan matakin da take shirin ɗauka a ta bakin abdu idi na kungiyar fccn mali ba zaɓe aka yi ba horon shi ba zabe aka yi ba duk kasashe zabe ake kabin nijar ta yi zabe lari na ecowas kasa biyu sai sun yi zabe kuma zabe za su wannan ba hujja ba ne zancen corona ɗin yanzu abin ya ɗan sauƙaƙa kaɗan ana iya a ɗauki matakai 'yan ƙasa na nan da na can a ba su dama su yi amfani da incinsu na 'yan ƙasa na su zaɓa ko ku a zaɓe su. za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari, Muhammad Nasir da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.